na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimit tayyib na shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 751 wannan kuma shine darasin mu na 18 a malam bai gushe ba cikin yi mana bayani game da wato abinda dan adam yake kalubalanta na abubuwan da suke yin kurin halakar da shi kore yaushe shaidan da rindinarsa da mataimakansa da kuma annafsul amaratu bisu ce to amma luɗufin Allah ta'ala da rahmarsa ga bayinsa sai ya zama na ya samar musu wato abinda zai taimaka musu ya samar musu wato makamai da ganuwar da za su shiga su fake daga makiyansu su kuma iya yakar makiyansu kuma su sani dan lokacin da za su yakin tare da makiyan nan nasu dan lokaci ne kankani in suka jure suka dage to za su burkushe waɗannan makiyan nasu su shigar da waɗannan makiyan nasu cikin wato wani kurkuku wanda za a rufe su a ciki har abada su kuma su shiga cikin wata ni'ima ta har abada ita ce aljanna saboda ka muddar da za a yi ana wannan gwagwarmaya kas su ɗauke ta tana da tsawo na farko dai gashi Allah ta'ala ya ba su kayan da za su yi amfani da su wato makaman da za su yi amfani da su wajen murkushe waɗannan abokan gaban nasu sannan baya ga haka lokacin da za a ɗauka ana fafatawa ba shi da tsawo domin shi ne wannan rayuwar ta duniya wannan rayuwar ta duniya kuma idan bawa ya yi ta'ammuli a kanta ya tsaya yi tunani akan rayuwar duniya to ba ta da tsawo yar kaɗanci to shi da yake cewa bawa ya yi la'akari da wannan wa in da'ufatin nafsu an mulahazati qisaril waqti wa sur'atin qida'ihi falyatadabbar qawluhu azza wa jalla ka'annahum yawma yarawna ma yu'aluna lam yalbathu illa sa'atan min nahar malai ce idan rai ta kasa hararo wato gajartar lokaci da kuma saurin karewarsa to bawa ya yi tunani game da faɗar Allah ta'ala da yake cewa ka annahum yau mai rauna mayu a duna kai ka ce su ranar da suke za su ga abin da ake musu alkawari da shi lam yalbasu illa sa'atan min naharin ba su zauna a duniya ba sai dan wani lokaci kaɗan na ne? wa qawluhu azza wa jalla yayi tunani game da faɗar Allah ta'ala ka annahum yau mai rauna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kai ka ce ranar da za su ga alkiyama ta tsaya kamar ba su zauna a duniya ba ba su rayu a cikin duniya ba face a shiyatan wato yammaci ko kuma ainihin walhatta wa qawluhu azza wa jalla kuma ko kuma ita dabburi ya lura da faɗar Allah ta'ala da yace qala kam labistum fil ardi adad sinin wato mala'ika ya ce mala'ikanki da ke tsaron wuta maliku ya ce wa 'yan wuta kam labistun fil ardi adad ne shekaru adadin shekaru nawa kuka yi a doron ƙasa qalu labisna yawman aw ba'da yau fasalil al sai su ce a mun zauna ne a doron ƙasa yini guda kuma wani bangare na yini sashi na yini to amma ka tambayi masu mala'iku masu lissafin kwanaki kala sai ce illa bisum illa kalilan ba ku zauna ba sai dan lokaci kankani law annakum kuntum ta'lamuna da a ce ku kun kasance kuna sanin haka wa qawluhu azza wa jalla kuma yayi la'akari da fadar Allah yawma yunfakhu fi suri wato ranar da alkiyama wato ranar ita ce ranar da za a yi busa a cikin kaho wa na mujrimina yawma idzin zurqa mu tara jirmai masu laifuffuka a wannan ranar idanuwan jawur ya ta takhafatu na bainahum suna rada a tsakaninsu illa bistum illa ashara suna cewa junansu ai ba ku zauna a kaburburan kuma ko a duniya sai kwanaki goma nahnu a'lamu bima yaquluna Allah ce mu ne mafi sanin abin da suke faɗa iz yaqulu amsalu amsaluhum tariqatan yayin da wanda ya fi su hankali wato wanda ya fi hankali cikinsu zai ce illa bistum illa yauma ba ku zauna a kabarburan ku ba ko a duniya sai sai wato kwana daya. to mala yake cewa idan mutum yana son ya gane cewa duniyan nan ba ta da yawa yan kwanakin ba su da yawa to ya karanta waɗannan ayoyin yayin da alkiyama za ta tsaya a rika tambayar waɗanda suka aka fito da su daga cikin kaburbura ga abubuwan ban tsoro sun baibaye su a lokacin duk za su fahimci cewa ashe rayuwarsu ta duniya rayuwa ce ƙanƙanwa duk abin da suka ji daɗi da shi a duniya ba wani abu bane wanda yake a zo a gani mata'u ne fi duniya kali dan jin daɗi ne kankani suka ji a duniya to shine Allah shine shine ma da yake cewa ya duba fadar Allah ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar zamu ga ayoyin a guri wani gurin Allah ta'ala ce sa'atan min nahar wani guri ya ce ashiyatan aw duhaha wani guri ya ce illa bistum illa ashara wani guri ya ce illa bistum illa yawma wanda zai nuna maka a lokacin da za a tashi masu laifuffuka su ga irin abin da za su fuskanta na azaba azaba ta dindindin to duk za su shiga ɗimuwa su rikici sau da wani lokaci su ce kwana goma su dawo su ce yauman su dawo su ce sa'a a shiyatan audu haha su dawo su ce sa'a wato duk a cikin ɗimuwa da rikicewa sannan a lokacin da mutum ya rayu a duniya yake da rai lokacin da yake ganin wato tsawon lokaci yake ganin abin yana ana ɗaukar lokaci kafin shekara ta zagayo ko an fahimfi yaro kafin ya girma ko wani abu irin wannan amma da zarar ya mutu to shi kenan duk wannan abin da yake ganin lokaci ya riga ya ɓace kenan saboda mai saboda a lokacin ba shi da wani abin da zai iya auna masa girman wato zai iya auna masa tsawon lokaci saboda haka kamar ya an binne shi a kabari ne kawai ba jimawa aka ce tashi a tashi za a tafi hisabi yanzu kafin alƙiyama ta zo ne ake ganin kamar an dade ba ta zo ba amma wanda ya mutu to duk sanda ta zo ba zai ga dadewar ba ba zai ga dadewar ba yanzu waɗanda suka mutu lokacin annabi nuhu ko lokacin da alkiyama tashi sai su rika ganin ah, har an tashi alkiyamar har lokacin yayi kai yanzu kai kake ganin an yi wajen shekaru nai amma na cikin kabari baya sanin wannan saboda ba shi da wani abin da zai iya auna tafiyar lokaci da shi kamar mai bacci ne ba wani mai bacci da yake sanin awa nawa ya yi bacci sai ya farka a gaya masa saboda ka ya gaji ya je zan dan kwanta da Allah minti goma ka tashe ni ce minti goma ka tashe ni a kyale shi awa biyu uku da an tashe su ci haba da Allah daga kwanciya ta saboda ka shi ba zai iya saboda me saboda ana fahimtar tafiyar lokaci ne bi mururil ahdath bil ahdath allati tajri hawla al insan abubuwan da suke faruwa a tare da mutum to lokacin da mutum yake bacci to duk waɗannan hadas din baya ganin su baya ganin komai shi li'an al ahdath bin nisbati lahu mutawaqqifa saboda ka ba shi da wani abin da zai zai lissafa lokaci da shi shi yasa ka duba ka duba wanda kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'am Allah ya karbi ransa shekara 100 thumma ba'atha yayin shekara 100 a mace sai aka tashe shi qala kam labist qala labist yawman aw ba'da yawm sai ya ce ai kwanan sa je ya kwanta gari ya waye ko ma kai ai baya jin ma ya cika kwana daya saboda lokacin da ya kwanta ma rana ta tafi faduwa saboda haka yanzu kuma gashi gari ya waye ma'ana dai dan ba da yau yayi qala bal labista mi'ata am shekara 100 kai kana wannan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما كذا Allah ta'ala sai ya rike lokaci game da abin da ya shafi abincinsa da abin shansa sai bai gudanar da wato hukuncin dokar lokaci a kansu ba sabanin jakinsa saboda haka ubangiji ta'ala shi da yake rike rike lokaci shi yake sakinsa saboda haka sai aka ce duba duba abincinka da abin shanka ya duba lam ya tasanna eh, lam ya tagayyar bai canza ba kamar abincin da ka aje ne da ya kwana bayan shekara ɗari shi kan abincin Allah ya riƙe tasirin tafiyar lokaci a daidai lokacin kuma ya saki tasirin tafiyar lokaci akan jakinsa sai ya riddige ya zama ƙashi to dan Allah ta'ala ya nuna masa yana iya komai ka duba ashabul kahf shekara nawa suka yi suna bacci 300 sinin wa zadu tis'a 309 amma lokacin da Allah ya tashi sun ba asnahum da ya ta tasa'alu ala kam labistum qalu labisna yawman aw ba'd yawm qalu bal rabbukum a'lamu bima labistum lokacin da suka tashi saboda babu wani abin da suka a lokacin da suke bacci za su iya kiyasta tafiyar lokaci da shi saboda haka wa'ayi da yake tare da dan adam fahimta da ganin abin da yake gudana shi ke sa ya iya ganin tafiyar lokaci amma da an zare wannan wa'ayin da kwakwalwarsa to ba zai ga tafiyar lokaci ba shi yasa ake cewa duk wanda ya mutu alkiyama na tsaya saboda da an sa shi a kabari kamar a jima ɗan kaɗan ne kuma a ce tashi alƙiyama ta yi ba zai ji wannan daɗewar da muke ji ba saboda ya shiga wani alam ya shiga wata duniyar an cire masa baya ganin dukkan wani hadas da yake gudana a gefensa saboda ka ba shi da wani abin da zai iya tafiya tafiyar lokaci da shi to kaga wanda yana nuna maka cewa ashe rayuwar duniyar ba ta da yawa inda har da zarar aka ce yau mutum ya mutu an binne shi to kamar a ɗan jima kaɗan ne a ce to tashi tashi tashi alƙiyamar ta yi to kuma abin da za a fuskanta bayan tashin alƙiyamar nan shi kuma wani rayuwa ce ta har abada ita ba ta yankewa to kaga ya za a yi ɗan adam ya saki waccan rayuwar da ba za ta yanke ba ya riƙe wannan rayuwar da zai zo yana cewa ai shi yana gama awa ɗaya yi ko yini ɗaya yi ko ma bai yini ɗaya ba to shine mala yake cewa idan mutane idan mutum ya kasa gane ya kasa lura da wato gajartar lokaci to ya karanta waɗannan ayoyi ya ga yadda abin zai kasance bayan an tashi alkiyama waɗannan abubuwa da Allah ta'ala yake zayyanawa duk ba su wakana ba amma suna nan za su wakana ana faɗa maka ne don kasancewa haka abin zai kasance don ka yi shiri tun kafin lokacin da abin zai zo sannan wa khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashabahu yawman wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa hudu ba falamma kanat ash-shamsu ala ru'usil jibal lokacin da rana ta tafi faduwa kan duwar watsu wa zalika inda al-ghurub lokacin da rana ta zo faduwa qala sai yace innahu lam yabqa min ad-dunya fi ma madha illa kama baqiya min yawmikum hadha fi ma madha minhu babu abin da ya saura daga duniya in aka kwatanta shi da abin da ya riga ya wuce face kamar abin da ya yi saura daga wannan yinin naku wani hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi tirmizi ya ruwaito shi malamai da yawa sun ruwaito shi yana cikin abinan sa akwai rauni saboda ruwayar ali ibn zaid ibn judan ce wanda yana da rauni akwai hadisin da zai mai gurbinsa hadisin ibn umar da yake cikin sayawar bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa ma baqa'ukum فيما فيما كان قبلكم مما سلف إلا كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس النبي كتاب ما بقاؤكم فيما كان قبلكم مما سلف wato abin da yake ragowar lokacinku idan aka kwatanta shi da al'ummomin da suka gabata gabaninku to ɗan lokacin da ya rage bai fi abin da ke tsakanin al'asar da faɗuwar rana ba wato kamar a ce daga fudowar rana har zuwa azahar har zuwa la'asar shine al'ummomin da suka gabata sun cinye wannan lokacin na muddatun duniya lokacin da duniya za ta yi kafin tashin kiyama sun cinye tun daga hudowar rana har zuwa la'asar la'asar sauraka abin da ya rage daga la'asar zuwa magariba ne shine abin da wani al'umma za ta kwakwasa saboda ka duk an kwashe lokacin duk an cinye kaga kaga mun zo da ƙarshe mun zo da ƙarshe sauraka abin da ya rage kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bu'istu ana wasa'a ka hatai ya yi ishara zuwa ga sababa da da wusta wato tazarar da take tsakanin wannan da wannan shine tazarar tsakanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da tashin alkiyama saboda daga cikin sharuɗan tashin alkiyama akwai aiko annabi sallallahu alaihi wa wasallam saboda aiko annabi sallallahu alaihi wa wasallam shine yake nuna alkiyama ta matsu. shi yasa Allah ce iqtarabatis sa'a alkiyama ta matso saboda kaga ashe dan lokacin da ya rike ba yawa to wannan hadisin na abdullahi dan umar zai iya zama makofin wannan hadisin da da malam ya kawo mana anan saboda wannan hadisi yana da rauni yace falyata'ammal al-aqilu an-nasihu li nafsihi hadha al-hadith haka mutumin da yake da hankali wanda yake yi wa kansa nasiha yayi duba yayi tunani game da wannan hadisi wal ya'lam ayyu ayy shay'in hasala lahu min hadha al-waqt alladhi baqiya min ad-dunya bi asriha ya tsaya ya duba ya ga me ya samu wani irin guzuri ya samu daga wannan ɗan lokacin da ya rage daga rayuwar duniya gaba ɗayanta sauraka a cikin wannan kuma ɗan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa tsakanin la'asar da magariba wanda kasan al'ummomin da suka gabace mu lokacin fudowar annabi sallallahu alaihi wasallam bayyanar annabi sallallahu alaihi zuwa yanzu an kwakwashi da yawa mu fa a ƙarshe ƙarshe fa muke to a ƙarshe ƙarshen ma kai naka a ciki ɗan firit ne ba fa za a dangane da kai ba ba lalle ne ba saboda akwai manya-manyan kusa sa'a suna na ba su bayyana da yawa daga cikinsu ba ko dajjal in ya bayyana kwanaki nawa zai yi hmm? ce zai yi kwana arba'in ko? haka ne ko zai yi yawmun ka sana wa yawmun ka shahar wa yawmun ka su sa'irul ayyam ka ayyamikum hadhihi to kaga waɗannan kwanaki fa duka wasu zo ba to kaga ashe ashe ashe akwai akwai dan dan abin da ya rage nan gaba to kai a ciki an ka dan ya ka maka iya shekarun da ka yi to sai ka duba in ji mala ce sai ka duba ka ga. wani irin tanadi kai a cikin dan wannan lokacin da ya dan rage maka alama annahu fi ghururin wa adghafi ahlam ka duba sai ka ga me ka tara nan ne zaka gane cewa kana cikin rudi kana cikin rudi kana cikin yayaye mafarki kawai kana duniya ce take rudarka kuma kana mafarkin abubuwan da ba gaskiya ba wa annahu qad ba'a sa'adatal sa'adatal abadi wa na'imal muqim bi hadhin khasis la yusawi shay'an ana ne bawa zai gane cewa ya sayar da jin daɗinsa na har abada ya sayar da ni'imar sa wacce ke madawwamiya da wani kaso wanda yake kaskantacce wanda bai taka ya karya ba wanda la yusawi shay'an bai kai komai ba sauraka ya yadda ya bayar da rayuwarsa jin daɗinsa na har abada ko ya bayar da ni'imarsa ta har abada don a bashi wannan ɗan jin daɗin ɗan kasan wanda bai kai komai ba walau talaba Allah ta'ala wa dar al-akhira la'atahu zalika al-hazza hani'an mawfuran wa akmala minhu da zai nemi Allah ta'ala wato yarda Allah ta'ala ya nemi ranar lahira to wannan kasan dai Allah ta'ala zai bashi shi hani'an kuma ya bashi ya cikin kwanciyar hankali maufuran cikin nutsuwa kuma sannan maufuran ya bashi shi cikakke wa akmala minhu ya bashi ma wanda ya fi wannan kamala saboda rabanka ba zai kubuce maka ba shi wannan ɗan kasan wanda kake kokarin ka samu ta kowane hali ko da ko za ka yi asarar lahirarka ko da za ka yi asarar ni'imarka ta har abada inda ka haƙura ka bi Allah to ka san dai naka ne kamar yadda bawo ce rabon kwado baya hawa sama ka san dai naka ne ba wanda zai cinye maka saboda ka Allah ta'ala zai baka shi to sai ka karɓi abinda Allah ta'ala zai baka cikin da'ar ubangiji kana mai jin daɗi kana mai farin ciki don ya baka shi cikin kamalarsa to amma sai ka haƙura da lahirar gaba ɗaya don ka samu wani abin da bai taka kara karya ba kaga anan bawa bai wa kansa kyakkyawan lissafi ba shi ne ce kama fi ba'd al-athari kamar yadda yazo a cikin wasu maganganu na magabata wanda maganar al-Hasan al-Basri ce kamar yadda cikin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym Hasan al-Basri yake cewa ibn Adam bi'i dunya bil akhirati tarbahuma ma jami'an wa la tabi al akhirata bid dunya takhsarhu jami'an wato ya kai dan adam ka sayar da duniya da lahirarka bi'id duniya bil akhirah ka sayar da duniyar ka da lahirarka ma'ana ka sayar da duniya ka karbi lahira a madadinta tarbahu ma jami'an sai ka ribaci su su duka to haka ba za ka yi asarar kowace ba wala tabi'il akhirata bid dunya kada ka sayar da lahirarka da duniya wato kada ka ba da lahirar ka dan a baka duniya takhsarhu ma jami'an sai kai hasarar duka duka biyu saboda haka abin da yake cewa mutumin da zai zaɓi lahira to ba zai rasa duniyar ba ba wai yana nufin in ka tsaya ka bi Allah ba kuma sai Allah ya hana ka duniyar ba haka yake nufi ba Allah ba wanda yake nufi ba ka bi Allah sai Allah ta'ala ya baka duniyar kuma ya hada maka da lahirar bin ka ga Allah ba shi zai sa Allah ta'ala ya hana maka duniyar ba kasan san kaɗin nan dai da Allah ta'ala ya riga ya tsaga maka to sai ka kalkale shi sai ka cinye shi to bai zai hana ka bi Allah ko ya hada maka da kasan ka duka saboda ka ci ribar duniyar kuma ka samu lahira amma in ka ce duniyar kawai zaka sa a gaba ko da zaka rasa lahirar ka sayi duniyar ka ba da lahirar a madadinta to duk sai kai asarar duka <coughs> tunda rayuwarka ta duniyar ba za ta yi daɗi ba saboda dukkan zuciyar da aka hana mata al'unsu billah duk zuciyar da aka hana mata ɗeba kewa da kusanta zuwa ga Allah ta'ala to wannan zuciyar ba za ta taɓa samun nutsuwa ba domin zuciya ba sa samun nutsuwa sai da kusanta zuwa ga Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub matukar babu ambatan Allah babu tuna Allah babu kawo Allah to babu yadda za a zuciya ta samu nutsuwa shi yasa ashe zaka ga cewa ashe ba ba samun duniya shi ke sawa mutum ya samu sa'ada ba sa'ada ba shine ka samu duniya ba ce Allah tara maka dukiya ka samu maka makan gidaje ya zama kana da kamfanoni kana da shares kana da waye kana da waye ba wannan shine sa'ada ba sa'ada ka samu nutsuwar zuciya ka san rayuwarka a duniya da manufa kake yin ta saboda haka yayin da ka koma ga Allah ubangiji ta'ala ya baka abin da ya tanada maka na jin daɗin lahira na har abada shi yasa za ka ga wasu suna cikin dukkan wani abin da za ka kira shi ni'imar duniya aljannar duniya amma kuma babu nutsuwa babu kwanciyar hankali babu nutsuwa babu cikin hankali saboda haka kullum a cikin ɗimuwa suke da rashin bacci da rashin kwanciyar hankali babu sakina abinda Allah yake wa muminai ba za su samu wannan sakinar ba shi yasa zaka ga har zuwa yanzu duk irin abin da kake ji ana faruwa na mutum ya kashe kansa ko ya rataye kansa a kasashen musulmi har zuwa yanzu in ka kiyasta da abin da yake faruwa a kasashen turai to namun bai taka kara karya ba su abin ya wuce duk yadda kake tsammani haka kawai mutum zai tashi ya kashe 'ya'yansa ya shiga makota ma ita kashe mutane kuma karshe ya kashe kansa babu wani dalili kawai yana cikin yana cikin kalak damuwa kuma in ka bincika sai ka samu ba wani abu ya rasa ba na duniya yana da gidansa yana da motarsa yana da sana'arsa yana da albashinsa da yake karɓa duk wata amma kuma ya rasa sa'ada ya rasa ya sa'ada ya rasa sakina to wannan zaka kiyasta ka ga cewa ashe ashe sa'adar ba wai ita ce abinda zaka samu na duniya ba ba wannan ce sa'adar ba yanzu kasashen scandinavian countries din nan a dual scandinavia sun fi kowaɗanne ƙasashe arziki kuma 'yan ƙasar ba ma ɗan ƙasar ba ko baƙon haure ne ya shiga ƙasar to zai ji daɗin rayuwa irin ta duniya domin kowa dole a bashi gidan zama ya samu aiki in ma bai samu aiki ba dole duk wata a bashi albashi sannan ya zama yana da ta'aminu sihi yana da inshora ta lafiya zai je asibiti zai nemi zai a bashi magani ko da bai da sana'ar komai wannan ko waɗanda suke gudun hijira a ƙasar wanda ba 'yan ƙasar ba a tsarin mulkin ƙasar haka ake musu domin ƙasashen scandinavian country sun fi ko'ina arziki sun fi sauran ƙasashen turai arziki amma mafi inda aka fi samun rate na suicide mutum ya kashe kansa ya rataye kansa ya sha guba ya mutu su ne a waɗannan ƙasashen yanzu sweden tana daga cikin ƙasashen da suka fi kowa samun waɗanda suke kashe kansu tare da cewa in ka kiyasta yadda rayuwarsu take a duniyanci to ba za ka taɓa haɗa ta da wata ƙasa ta musulmi ba amma kuma su suka fi samun damuwa ta zuciya inda a ce wannan ce sa'ada bai kamata a ce su suna kashe kansu ba za ga ɗayan mu gashi nan tun tasowarsa cikin talauci yake amma sai ga an zauna da shi ana ta hira yana ta kyakyaci yana dariyarsa kallon kuma da bacci ya zo shi kenan ya faɗi ta baccinsa saboda haka wannan talaucin bai dabe bai masa zuciyarsa da ka taba shi sai ce to mu ma Allah dai hore mana to kaga kaga akwai wani abu na sanin kaddara cewa komai Allah ta'ala shine yake bayarwa yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir shi ke bayarwa shi ke riƙewa to idan mutum ya fahimci haka kaga ba kai zai samu shi kansa cikin kalak to shi yasa malam anan yake cewa magam al-hasan al-basri yana faɗar wannan magana ce ibn adam bi'i dunya bil akhirah ma jami'an wala ta akhirata bid dunya takhsaruhuma jami'an wa qala ba'd as-salaf wani daga cikin magabata kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba maganar abdur mu'adh ibn jabal ce da isnadi sahihi mu'adh ibn jabal shine yake yi ma wani wasiya da wannan yayin da suka zo gaishe shi ban kwana da shi to shine yake musu wannan wasiyar yake cewa ibn adam anta muhtajun ila nasibika min ad-dunya wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaju ya kai dan adam kana da buƙatar ka sanka na duniya amma ka sani buƙatuwar ka zuwa ka sanka na lahira ta fi tsanani ta fi ƙarfi ya ce fa in ba ta bi nasibika min ad-dunya in ka ce za ka fara da ka kasanka na duniya ne a ta za'ata ka min al-akhirah sai ka tozarta ka kasanka na lahira wa kunta min nasibika min nasibid dunya ala khatar sai ka zan kuma dangane da rabon ka na duniyar kuma kana cikin hadari wa in ba bada'ta bi nasibika min al-akhirati in ka fara kuma da ka kasanka na lahira fuzta bi nasibika min duniya sai ka rabauta da ka kasanka na duniya fantazamtahu intizaman ka same shi cikin tsari ka same shi cikin tsari kuma ba zai kubuce maka ba saura kaga wannan maganar daidai take maganar mu'az ibn jabal ce maganar mu'az ibn jabal abdullahi dan mas'ud yake ce masa inna mu'az ibn jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal eh a ah, abdullahi dan mas'ud dan da aka jima ya faɗa har aka zata ko qur'ani yake karanta aka ce ah, ya abdullahi inna inna ibrahim yace inna mu'az shi nan yana kocin ba wai alqur'ani yake karanta ba yana ba da labarin cewa mu'az shi ma haka yake to shi ne yake cewa ibnu adam ya kai dan adam anta muhtajun ila nasibika min ad-dunya kai kana da bukatuwa zuwa ga rabanka na duniya na'am kasancewar ka dan adam mai bukata kana bukatar ci da sha da makwanci da abin da ka ciyar da iyalanka kula da lafiyarka da kula da iliminka da na iyalanka wannan bukata ce da kake da ita a duniya to amma bukatar ka ta lahira tafi ita ce kan gaba waɗannan duk bukatun kana da su amma ka sani bukatar ka ta lahira ita ce kan gaba Dan duk waɗannan abubuwa ne na wucin gadi duniyar gaba ɗaya gada ce an zo ne za a tsallake a isa gaci can ne kuma rayuwar ta gaba ɗaya to shi ne ce kana da bukata a duniya amma bukatar ka ta lahira ta fi tsanani ya ce to in ka ce za ka gabatar da buƙatar ka ne ta duniya akan ta lahira ce kai yanzu a daina maka maganar lahiran nan lahiran nan fa bata zo ba kai yanzu a duniya kake saboda ka a dama da kai saboda ka maganar lahira yanzu ba ita ce gaban ka ba bi nasibika min بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة to sai ka rasa rabanka na lahira kuma shi na duniyan kuma kana bisa haɗari saboda ko ka same shi ba za ka ji daɗin sa ba yadda kake so kana kan haɗari saboda ka rasa wancan na gasken wanda buƙatar ka gare shi ta fi tsanani kuma wannan da ka samu ɗin cikin haɗari kake ka ake so ka gabatar da buƙatar ka ta duniya shi yasa za ka ga ƙarun da mutanensa suka zo yi masa nasiha me suka ce masa me suka fara masa da shi وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا suka fara يا masa لاهرة ka nemi cikin abin da Allah ya baka gidan lahira ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka kuma kada ka manta rabanka na duniya ka suka gabatar masa da abin da ya fi muhimmanci a cikin bukatunsa shine lahira sannan kuma suka ce wannan ba wai yana nufin ka manta da duniya ba a'a ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kwanta mai kyau ka kai abin hawa mai kyau duk wannan babu matsala ciki ba inda aka harama qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisah qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah shi ya sa ma wasu daga cikin malamai suke cewa to in aka dubi wannan ayar kenan duk irin fantama da kafiri zai a duniya da ni'imar Allah to to to to to wuta yake ci balbal dan ba tashi bace <laughs> ta mumini ce hadisin muslim yana nuna cewa abinda yake yi ne in yana yin wani abu na ihsani nan Allah ta'ala yake cewa to ya ebi ya ibi abin nan dinsa sakamakonsa a ciki a lahira zan baya da komai don haka ba haramta maka komai aka yi ba ba a haramta maka ka ci mai daɗi maka sha mai daɗi amma kakace ce za ka manta da lahira ya ce wa kunta min nasibin duniya ala khatar wa in bada'ta bi nasibika min al'akhirah fuzta bi nasibika min ad-dunya fantazamtahu intizaman amma in ka fara in ka fara da kasanka na duniya na lahira to sai ka samu kuma na duniyar kuma ka same shi cikin tsari wato cikin tsari saboda zaka same shi ta hanyar halal ba ta hanyar haramun ba cewa kana Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yaqulu fi khutbatihi ya ayyuhan nas innakum lam tukhlaqu abathan wa lam tutraku sudan وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي أرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباء قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفكم بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا أو رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتدعونه في بطن سبع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب وأن عمر بن عبد العزيز كمان ده يكي تشكين تفسير ابن أبي حاتم da alhiliya hiliyatul auliya ta abu nu'aym ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsirinsa umar dan abdulaziz radiyallahu ta'ala anhu cikin hudubarsa yake cewa ya ayyuhan nas innakum lam tukhlaqu abathan ya ku mutane ku sani ba a halicce ku dan wasa ba afa khalaqna afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la kuna tsammanin haka dan wasa muka halicce ku za ku dawo ba haka ubangiji ta'ala bai halicci mutum haka nan sudan ba wala ku sudan ayahsabu al-insan an yutraka sudan dan adam yana tsammanin a bashi shi haka kawai saka kai haka ubai wannan ya saba wa hikima ya saba wa hankali abu ne da za a tsarkake Allah ta'ala da gare shi a ce dukkan wannan abu da Allah ta'ala ya yi ya gina sama da abubuwan da suke cikinta na manya-manyan halittu masu nauyi ya yi mata irin wannan tsarin da ba a taɓa samun matsala a cikinsa ba ya shimfiɗa ƙasa ya kafa irin waɗannan halittu masu nauyi a cikinsa ya zuba arzikinta a cikinta ya zuba 'yan halittunsa maza da mata da mutum da aljan da dabbobi da kwari da tsuntsaye da tsirrai da duwatsu da ruwa ƙoramu duk ubangiji ta'ala ya yi wannan aikin a ce kuma ba shi da wata manufa haka kawai kamar yadda yaro yake zauna a kan yashi ya haɗa gida in an jima kuma ya rushe rushe rushe sake hadawa shi shine abas shi zai hada ya hada ya hada watakila minti talatin yana hadawa da an jima kuma ya tashi ya tsalle a kansu ya tsalle a kan gida ya rusa ya rusa ya rusa shi shine abas aikin Allah ba za ka sifanta shi da haka ba a ce duk wannan abin Allah bai yi shi da wata manufa ba haka kawai an yi ku ne haka kawai saka kai don haka ubangiji ta'ala bai yi dan adam bai yi halitta haka kawai ba ya yi ta ne da manufa da wata gaya wanda shine babban abin da nemar da bawa zai samu a duniya shine ya fahimci gayar da ta sa ya zo duniya ya fasinci me sa Allah ta'ala ya yi shi to in ya samu wannan wato fahimta to wanda ya samu ilimi wanda yake mai tsada kwarai da gaske to shine Umar ibn Abdul Aziz yake tuna musu wannan innakum lam tukhlaqu abasan wa lam tutraku sudan ba za a ku haka kawai ba babu annabawa babu shari'a a'a Allah ta'ala ya aiko annabawa ya aiko manzanni ya sauka da littattafai ba don komai ba don ku san menene hikimar halittar ku wa inna lakum ma'adan yajma'ukum Allahu azza wa jalla fihi lil hukm fikum wal fasli bainakum kuma Allah ta'ala yana da wani lokacin komawa lokacin da ake komawa gare shi da zai tattara ku a cikinsa domin ya yi muku hukunci ya rarraba tsakaninku don ba zai yiwu ba baya daga cikin adalci da ubangiji ta'ala ya siffanta da shi a ce ya yi halittu irin wannan sun gama rayuwarsu wani ya yi kirki ya zama mutumin kwarai ya yi ihsani ya kyautata ya bi abin da allah ta'ala ya ce ya yi wani kuma ya wato fanɗari ya yi zalunci ya ƙi bin abin da Allah ta'ala ya ce a yi kuma a ce shi kenan kuma an gama rayuwa shi kenan a haka an gama ƙurin kus ba za ta yi ba dole sai an dawo don a tantance to wane ne ya yi abin da aka ce ya yi wane ne ya ƙi abin da aka sa shi saka akwai ranar da duka za a tara da za a tara na farko da na ƙarshe domin a yi hisabi a yi hukunci tsakaninsu yace fa khaba wa shaqiya abdun akhrajahu Allah azza wa jalla min rahmatihi allati wasi'at kulli shay yace dukkan bawan da Allah ta'ala ya fitar da shi daga rahamarsa wacce ta yalwaci dukkan komai ya fitar da shi daga aljannarsa allati arduha as-samawati wal ard wanda fadinta shine fadin sammai da ƙasa to wannan bawa ya tabe ya tsiya yadda rahamar ubangiji take da yalwa wa rahmati wasi'at kulli shay rahamar ubangiji ta zama yalwatacciya ta yalwaci komai sannan ga aljannar da ya yi has samawati wal ard fadin ta sammai da ƙasa a ce bawa ya kasa samun wannan rahamar ubangiji ta'ala latifun bai ibadihi ne mai tausayawa ne ga bayansa mai tausaya tausayawa bayansa ne shi yasa za ka ga bai farlanta musu bai wajabta musu abin da ya fi karfinsu ba duk abin da ya wajabta maka ya wajabta maka abin da za ka iya yayin da ka zo lokacin da ba za ka iya ba ceto ya sauke maka ko ya sassauta maka in ka ma sassaucin wannan shi ba za ka iya ba to sai sarai maka ma da shi gaba daya sannan in ka ɗanyi sai a tila maka lada ai tila maka lada ta tila maka lada lazina ahsanul husna wa ziyada kyakkyawa amma kana da husna mafi kyau sakamakon kuma za baka mafi kyau shi ya baka damar da kai wannan aikin kuma sannan shi ne zai baka ladan ya ninninka maka su man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha za ka zo da kyakkyawan abu a baka shi goma مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم saboda haka ubangiji ta ala sai ta bude bayan farali kuma ya sa maka na fulfulu wanda su ma in ka gama wannan an baka lada cikakki an ninninka maka to ga wasu ma in kana son ƙari aka shar'anta maka wasu abubuwa da za ka yi ka samu lada to duk da irin wannan budawa da ubangiji ta ala ya yi taimaka yadda za ka dai samu ka shigo cikin rahamar ko ta yaya babu cunkoso a shiga rahamar allah babu cunkoso abin da faɗi saboda kana so ka shigo ta can kana so ka kowa zai iya samun inda zai shiga wa rahmati a kulle shay amma fa ba kowa zai samu ba wasu aktubu halil ladina yattaquna wa yu'minuna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi saboda haka ba kowa zai samu ba sai waɗanda suka suka zama masu waɗannan sihofi masu tsoron Allah da taƙawa masu ba da zakka masu imani waɗanda kuma suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu aiki da sunnarsa wannan shine saradin shiga cikin waccan yalwatacciyar rahama din ga ta nan a yalwace amma fa ga sharaɗin da aka ce in ka yi wannan shikenan zaka zo ka shiga ciki shi yasa annabi ya ce kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba kowa zai iya shiga aljanna annabi ya ce sai dai wanda baya su abin ba a saka wasu sharuɗa masu tsauri ba ba wani fob ba ne mai tsauri za ka cike da wasu credentials da wasu waye a abu ne mai sauki eh, wannan kalmar shahadatu Allah ila wa anna Muhammad Rasulullah kalmar nan in ka rike ta nan ka samu miftahul janna kaga hadisin Jabir a cikin sahih Bukhari lokacin da mala'iku suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci suke buga misali game da shi ce masaluhu ka masalu rajulin bana bait bana dara wajala fiha ma'duba wa arsala da'iman faman ajaba da'i dakhala daru akala min al-ma'duba ce misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misalin mutum ne ya zo gina gidansa ciki ya sa kabakin abinci ya ce wa mai shela mai gayyata ya je ya yi invited din mutane a raba invitation gashi nan a babba wa mutane kowa zo a ci abinci magana ɗaya ce wanda ya karɓi invitation a buɗe masa ya shigo wanda ya ce baya so shi kenan ba zai shigo ba zai ci komai ba ci to wannan gidan shine musulunci wannan ma'aduba din ita ce aljanna wannan da'i din shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna ya cika bakin gidan aljanna wanda kuma ya ƙi shi kenan yaƙi ƙi shi ya ƙadama wa muhammadun farkon bainan nas karshen hadisi kenan annabi sallallahu alaihi shi ne mai raba mutane rarraba su zama wannan nan wannan nan saboda haka rahamar ubangiji tana da yalwa aljannarsa tana da faɗi to asara ta ƙare kan ga mutumin da zai rasa samun wannan yalwatacciyar rahamar wa inda ma ya kunu amanu gadan liman khafa Allah ta'ala wattaqa samun aminci gobe kiyama yana tabbata ne kawai ga wanda ya ji tsoron Allah ga wanda ya ji tsoron Allah kuma ya kiyaye dokokinsa wannan shine kawai zai samu aman zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali ranar da kowa zai shiga cikin firgici وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗanda suka yi imani ba su gaure imaninsu da kafirci da shirka ba to waɗannan su suke da amnu suke da nutsuwa da kwanciyar hankali da gobe kiyama malai ba a kalilan bi kathirin umar ibn abdulaziz ya ce shine wanda ya ji tsoron allah ya kiyaye dokokinsa ya sayar da ɗan kaɗan da mai yawa wato ya baya da kaɗan ya karɓi mai yawa shi da ya bar ya haƙura da tarkacen duniya don ya samu lahira wa faniyar bi ya sayar da abin da yake ƙarewa ya karɓi abin da yake wanzuwa ma inda kuma fad wa ma inda Allah baka abin da duk kuke da shi ƙarewa zai yi amma abin da yake gurin Allah shine mai wanzuwa wa shaqawatan bi sa'ada ya sayar da ainihin tsiya da taɓewa ya karɓi arzikin na lahira na dindindin ala ta tarauna annakum fi aslabil haliki ya ce da ba kwa ganin da can a cikin tsatson waɗanda suka riga suka mutu kuke yanzu kuka fito duniya wasu ya a da kuma baqun bayan ku kuma waɗansu ne za su baye gurbin ku saboda haka abin wanda da ya zo wanda ya tafi wanda ya zo wanda ya tafi sau da ba zama aka zo ba tun da dace in ka duba wasu ne a inda kake sun tafi wasu, kuma suka zo haka haka haka haka haka yanzu ina samu dawa waye taba ganin ba samu ne a duniya waye ga adawa waye ga da zai autat allazina tagaw fil bilad wa aktharu fiha al fasad <coughs> duk suna ina duk sun tafi to shi ne Allah ce ala tarawna Umar bin abdullahi Aziz ce ala tarawna annakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghaliyan aw ra'ihan ila Allah ba ku ganin kullun kuna raka wanda ya koma ga Allah da safi ko ya koma da yamma ko da safi ko da yamma ya koma ga Allah ya rasu ko kai gawa da safi ko kai ta da yamma qad qada nahbahu ya gama biyan bukatarsa ya gama rayuwarsa Wankafa Amadu amaluhu burace buracensa sun kare sun yanke ranar ya shiga kabari shikenan kuma wani buri diga ya tashi ya tashi daga aiki fatad'unahu fi batni sad'in min al-ardi ghayr ghayr muwassadin ku sa shi a cikin wato rami a ƙasa wanda kuma ba da fulo ba ba za ku sa masa fulo ba wala mubaharin ba za ku yi masa shimfiɗa ba ba da khala al asbab duk wani abin da yake takama da shi na duniya yanzu ya rabu da shi ya rabu da dukiyarsa ya rabu da gidajensa ya rabu da 'ya'yansa ya rabu da matansa ya rabu da komai shi ne khala al asbab wani abu da yake takama nashi ne yanzu sun rabu wa faraq al ahbab ya rabu da masoya wa wajaha al hisab Zan kuma fuskanci hisabi to ko wannan ba zai sa dan adam ya wa'azantu ba to shine yace wal maqsudu anna Allah azza wa jalla qad amadda al 'abda fi hadhihi al muddati al yasirati bil junudi abinda da yake nufi anan yace abinda ake nufi anan dai Allah ta'ala ya taimaka wa bawa a cikin dan wannan kankanin lokacin na duniya da runduna da sojoji wal udat da makamai wanda zai fafata da su wal imdad ya ƙara masa kuma da wasu sojojin da yake ta ƙaro masa wato ya bashi farilla ya bashi nafilfilu ya bashi azkar wa bayyana da hu bima za yuhrizu nafsahu ya bayyana masa da mai zai iya tsare kansa min aduwihi daga makiyansa wa ba za yafukku nafsahu a asarahu kuma da me zai iya fansar kansa yayin da makiyinsa ya kama shi a matsayin fursunan yaki ta ya zai kwato kansa duk Allah ta'ala ya bayyana wa bawa waɗannan abubuwan a rayuwarsa zai kawo mana hadisi imam ahmad hadisi ne dogo kuma yana zai masa sharhi sharhi mai matukar kyau kwarai da gaske abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh